Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na taskar masoya inda muke karanta muku littafin aure ko boko wallafar Sumayya Abdulkadir. A can Maiduguri, dama dadi ya gaya wa Hanan akwai kanwar mahaifiyarsu Hajja Falmata a raye. Tana aure a cikin Maiduguri, har lambar wayar ta ya bata. Ashe dama ya san da wanzuwar kowa ya kuma san inda suke. Ra'ayinsa na kada a rabe su shi da 'ya'yansa ya hana shi dangana su da su. Su ma kuma dangin marigaya Safiya daga baya fushi suka yi suka bar masa 'ya'yansa saboda sun sha zuwa Takanas tun daga Maiduguri tun yaran na kanana don su gansu amma baya bari. Haka za su zo su koma ko ruwan gidansu ba sa sha musamman hajja falmata da yake ta sha kiransa a can baya don ta ji lafiyar yaran ya rage da sevin number ta kafin ta yi fushi ma sam ta daina kiran a cewar ta idan 'ya'ya ne ita ma Allah ya bata Zubairu Numan ya jika nasa ya shanye sai yanzu da Hanan ta buɗe masa wuta akan ya haɗa ta da su ne kuma da yake shiri yake nema da 'ya'yan nasa sai bai yi musu ba ya bata lambar hajja falmata tare da bata hakurin abin da ya yi musu a karo na sau ba adadi in dan wannan ban hakur ne na dadi ta gaji da jinsa ta haddace dukkan wata kalma da ke cikinsa hatta da yadda za ta yi ta isa gidanta idan ta je maiduguri sai da dadi ya gaya mata a nan ɗin dama tare da yafe wa dadinta tana fata halima ma ta yi hakuri ta yafe masa amma ta lura Halima har gobe ko zancen dadin ba ta so a yi mata. A hankali ta san wata rana za ta huce. domin kamar ita tafi cutuwa da matakin da dadi ya ɗauka a kansu bayan aurensu ya kai ta wata rayuwa wadda bata taɓa sanin akwai ta ba a duniya idan ya kwace kuɗin da yake mallakinsa ne su fa ai su ne haka kulawar da Allah ya ɗora a wuyansa ya watsar bisa ganganci da son zuciya Halima ta cancanci ta yi fushi da mahaifinsu amma idan ta yi la'akari da haƙƙin haihuwa ya kamata ta yi haƙuri ta ba shi dama ya gyara kurakuransa kamar yadda yake sanyi a halin yanzu. Motocin suka yi fakin a kofar gidan da aka kwatanta musu wanda ke unguwar Hausari. Hanan da Halima za su iya rantsewa har wani irin contentment suka ji ya tsirga su a zuciyarsu lokacin da suka shiga gidan da aka ce a nan ne kanwar mahaifiyarsu take aure. Lokacin da suka shiga wacin falanta wanda ya ji komai saisa saisa alamun akwai rufin asiri amma babu tarin arziki. Suka yi arba da ita tana sakowa daga matattakalar benen da ke cikin falon. alamun daga ɗakunan barcin da ke sama ta sako waya take yi amma da halima ta ɗaga ido ta dube ta suka haɗa ido ba ta san sani ta saki wayar hannunta ba ta faɗi ƙasa saboda ganin ta yi kama da yayar ta ya safiya kamar ta yi wankan ƙuruciya ta tsaya a gabanta tana kallonta Hanan ce ta karasa ta rissinna tana tsince mata wayar da ta yi filla-filla ta ɗago ta mika mata bata karɓa ba sai ta tsaya kamar mutum mutumi tana kare masa kallo a tsanake. Halima ma ta taso ta jera a gefen yar uwarta Hanan suka tsaya a gaban fade mata susu biyu. Hajja Falmata za ta yi shekaru hamsin da ɗoriya amma tsabar kula da lafiyar jiki sai ka ce bata fi shekaru arba'in ba. A hankali ta sa fuskar Halima cikin tafukanta sannan ta ambaci sunayensu a hankali ba tare da sun gabatar da kansu ba hanan halima ta faɗa cikin sassanyar murya ba su yi wata wata ba suka tafi zuwa jikinta suka rungume ta ita kuka su kuka sun yi shi har sun ji babu daɗi babu mai lallashin wani kasancewar a falon zaure suka baro su hashim a ƙarshe hajja falmata ta tambaye su yadda aka yi professor yarda suka zo gare ta ta ce ni dama na san in dai safiya ce ta haife ku to wata rana sai kun kawo kanku gare ni shi ya sa na haƙura na rabu da shi na tura masa aniyarsa amma ko a ɓoye ba sai ku neme mu ba hajja tun da kin san zuwa yanzu dai duk inda muke mun yi hankali da hangen nesan sanin cewa muna da dangin da muke bukata a jikinmu ba za mu rayu da dadi shi kaɗai ba kasancewar sau ba gare mu kuma namiji tilo a cikinmu adda idan ba mu yafe muku ba ko ma fa kuna da haƙƙinmu mu Halima ta faɗa cikin kuka sosai, Hajja Falmata ta janyo ta suka zauna a tare bisa doguwar kujera, tana shafa bayan Halima da hannunta ta ce, "Ko me zan gaya miki ba za ki gane ba, har gobe baki gama sanin babanki ba, ba ƙanƙanin abu ake canja masa ra'ayi ba, marigayiya ta sha wahala a kansa ba kaɗan ba." Ka rabu da shi idan ya ce kawai ka rabu da shi ɗin ya fiye maka alkhairi idan ba haka ba zai wulakanta ka ne. Duk da haka for our sake hujjar ku ta kyale mu kwata-kwata ta yi rauni hajja. Halima ta kalubalance ta, Hajja Falmata ta ƙara janta cikin jikinta sosai, kamshin turaren bare baranta ya ratsa Halima ta ce, "Na karɓi kuskure na Halima an Anhanan, kuma ina mai baku haƙuri ku yafe mana bacin rai ne kawai akwai sanda ya yi min korar kare tun daga bakin gate don na ce zan ɗauke hanan wallahi kullum da ku nake kwana da ku nake tashi a raina ku yi haƙuri ku yafe min amma ina matuƙar son sanin yadda aka yi kuka sanni ya kuma bar ku kuka zo nan mu fara yin sallah tukunna dogon labari ne an please hajja ki sama wa baban safiya abin da zai ci Bana barin barinsa da yunwa halima ta faɗa cikin kulawa a fuskar ta ƙauna da soyayya ne a kwance zalla hajja ta kai mata rankwashi a tsakar kanta ta ce uwarki nake ba abokiyar wasanki ba hanan ta ce in dai halima da hashim ne zaki ga fin haka za su iya rungumar juna su sumbaci juna a gabanki Halima ta kai mata duka ta goce, Hajjana dariya ta ce, hakan ya yi kyau sosai kuma na ji daɗin hakan. Hajja Falmata ta sa aka buɗe wa Hashim da Salim falon mijinta, sannan ta shiga hidimar abincinsu. Sai da suka yi sallolin da ke kansu, sannan ta shiga suka gaisa, ta yi identifying kanta a matsayin kanwar mahaifiyarsa Hanan, ta gaya musu tarihin komai tun bayan rasuwar Safiya da dalilinta na barin yaran. yanzu da Allah ya nufa ai gashi sun biyo ni da kafafunsu hajja falmata ta faɗa musu cewa ita kaɗai ta rage a dangin mahaifiyarsu sai 'ya'yanta bakwai da ke gidan aure maza da mata sai wani yayansu da ke ƙasar togo gobe duk za su je su ga 'yan uwansu na togo kuwa za ta saka lokaci ta raka su wajen shi ma don ya gansu ta yaba kwarai da kamalar mazajen 'ya'yan nata musamman hashim wanda daga ganin ganinsa kaga responsible gentleman shi kuwa salim kaga ɗan gata irin hanan ta fita ta bar su tare da matansu suka ci abinci sannan su hashim suka yi masa sallama akan za su je neman masauki ya sambaci safiya ya ce sophie good night ta shafa fuskarsa da hannayenta ta ce good night daddy gobe idan za ka zo ka taho min da kuli-kuli ya ce kuli-kuli kuma safiya ta ce eh mai sukari irin wanda antisa ake kawo min ya ce an gama my princess ya daga ido yana kallon halima wadda ke yi wa safiya dariya fararen haƙoranta gaba ɗaya waje kullum da abin da za ta ƙirƙiro mai wuyar samu ta ce wai uban ya kawo mata shi kuma ko zai yi yaya sai ya nemo yanzu ma ya ce ki ce mahajji dan Allah a nemo mana kuli-kuli mai sukari ko nawa ne zan biya zai rike ta ta yi saurin ja da baya juyawar nan da zai yi sai ya ga Salim da Hanan na kallon su sai ya shafa kai ya cire kafa yana faɗin good night sweetheart Salim dai burge shi suke yi ba sa taɓa gundurar juna kullum kamar sabon aure to aure ne da aka gina shi bisa doron soyayya ta saboda Allah wacce ta yi karanci a wannan zamanin kashi 80 cikin 100 na aron zamanin nan an gina shi ne kawai saboda kyale-kyalen duniya shi yasa baya karko kuma baya zuwa ko ina ranar da babu wannan kyalekyalen kyalen kuma an shiga uku hanan ta ce ai kawai ki hakura da hirar da hajja daren yau ku tafi kya dawo da safe ta faɗi haka ne ganin yadda idanun halima da hashim ke ragaita lokacin da ya juya zai tafi hashim ɗin ya sake juyowa sai idansa cikin na Halima sai kuma Halima ta ji kunya ta yi saurin shigewa cikin gida murmushi yayi sannan suka fita shi da Salim suka tadda escort ɗinsu suka tafi cikin gari suka kama masaukin da za su kwana zuwa gobe kusan kwanan zaune aka yi tsakanin 'ya'yan da antin nasu duk labarin rayuwarsu sai da suka warware mata ita kanta Hanan sai yanzu ne ta ji wani abu game da rayuwar da Halima ta yi a birnin Kano sai da suka yi hawaye dukkaninsu don bata san Halima ta je Abuja neman gafarar dadi ya yi mata korar kare da mugun baki ba sai yau da Halima ta faɗa da bakinta. Ta tabbatar Halima ta fi ta shan wahalar rayuwa don dai ta kasance mai zurfin ciki da wadatar zuciya ne. Hajja Falmata ta ƙara janyo Safiya jikinta jin cewa makauniya ce ba ta raba ɗayan biyu mugun bakin da Professor ya yi wa Halima ne ya sauka a kan ‘yarta ta ce ya ilahi shin ina Zubairu zai je da hakkin Halima ta tambaye su su duka biyun shin kun taɓa cin kayan gyara na mata su duka suka haɗa baki suka ce menene kuma kayan koyon gyara na mata hajja falmata ta aje kunya ta yi musu bayani dalla dalla cewa suka yi ba su taba sanin wannan abin da take faɗa ba sai a yanzu hajja falmata dai ta kasa tsayar da hawayenta ta yi kuka sosai a gabansu ta zargi kanta da bitalci ga yar uwarta da cin amanar zumunci halin ubansa bai zama hujja ba na wannan kyaliyar da ta yi musu a gaba ɗaya rayuwarsu roƙon halima da hanan kawai take yi su yafe mata idan ba haka ba allah ma ba zai bar ta akan wasarere da zumuncin nan ba ta ce na san mahaifinku yana son ku kuma yana da halin da zai kula da ku kuma ba ku buƙatar komai daga gare ni amma kulawar 'ya'ya mata sai uwa mace na yi kuskure da na biye wa son zuciya da halin babanku don Allah ku yafe min halima ta ce ni kam komai ya wuce a waje na hajja idan Allah ya rubuta abu zai faru babu ɗan adam ɗin da ya isa ya kankare shi hanan ta zumburo baki ta ce ni sai kin bani kayan gyara zan haƙura ko na ƙara samun soyayyar salim tunda mamansa so take yi a yi min kishiya haja ta ce in dan wannan ne kin zo gidansa hanan sana'a ta kenan gyaran mata daga gare gare ma zuwa ake waje na balle ku 'ya'yana na kaina ai sai na ga abin da ya ture wa bozo naɗi washe gari 'ya'yan hajja duk suka zo gidan saboda wayar da ta yi musu akan zuwan su halima habiba ce babba yaranta biyar a nan maiduguri take aure sai Salima mai binta tana da yara uku ita kuma tana aure a Lagos sauran duka maza ne su su biyar ɗaya ma'aikacin banki ne yana da aure wato Saifullahi sauran ukun Yunusa Siraj da alƙali suna jami'ar Maiduguri autan Hajja Usmanu da suke kira ɗan zaki yana ajin ƙarshe a sakandare. Yau Hanan da Halima sun wani cir cikin sa'an ta Habiba da zamanci irin na dangin uwa wanda baki yayi kaɗan ya bayyana. Habiba ta yi musu dalka da halawa ta yarfa musu ƙananan kitsan bare bariri ya kai kusan guda ɗari uku uku. Tun zuwan ta gida bata huta ba tana ta gyara su ita kuwa Hajja cewa ta yi gyaran da bata yi musu na aure ba shi za ta yi musu yanzu don haka dole su ƙara kwanaki a Maiduguri ko da su Hashim za su yi gaba ne su bar su ita da kanta za ta mai da kowace har gidan mijinta. Hashim ya so ya yi gardama Salim ya taushe tashe shi ya nuna masa muhimmancin barinsa din wani experience ne da ba su taɓa samu a rayuwarsu ba. Hashim da Salim suka tafi ranar cike da kewar matansu suka bar Halima da Hanan wajen Hajja Falmata da 'ya'yanta ai kuwa Hajja ta tsaya sanya ba ta yi musu gyara na musamman kamar yau za ta kai su ɗakin aure hatta Safiya ta sha kitso da lalle wajen Anta Habiba ta kuma yi musu guzuri wanda za su tafi da shi sai da mai gidanta Alhaji Buba ya dawo ta nemi izinin sa na ɗaukan su ita da yaranta da sarukarta Bintu za su raka sa Halima gidajensu Salim shine yankar musu tiket na zuwa Fatakot dukkaninsu shi kuma Hashim ya yanki na Kano. Sati guda kenan rabon Halima da Hashim wani lokaci ne da basu taba dauka ba tare da juna ba tun auren su. Dan haka yau da suka dawo idan ka ga rawar jikin da Hashim ke yi sai ka tausaya masa. Yana da mitin a Abuja amma ya fasa zuwa ya kuma kasa kontrolin kansa a gaban surukarsa Hajja Fatima da yaranta har bai san lokacin da ya ce Ke ce kuwa Lima, kin zama very young, your skin is glowing. Hajja me kika shafa wa maman Safiya haka? Dariya duka suka yi domin kuwa ya kama Halima kamkam ya rike a gabansu. yana kokarin sumbatar da tana gocewa babu shiri duk suka zaizaye suka bar musu falon ai kuwa da ya sunkuci halima bai dira ta ko ina ba sai ɗakin barcinsu a wannan daren a wannan rana a kuma wannan mintocin al'amuran da suka gudana tsakanin ma'auratan masu tsauri da nauyi ne a zuciya da ruhinsu Daga Hashim har Halima sai da suka yi hawaye domin ƙaunar junansu. Tamkar Hajja ta ƙara wa auratayyarsu wani gardi ne mai jan zuciya da ruhi. Hashim bai iya daurewa ba sai da ya jirkito da Halima samansa cikin wani irin shauƙi ya ce, You became a virgin, menene wannan sirrin, don Allah ki gaya min, wallahi na rikice. Hajja ta ja kunnen su ba a faɗa wa miji irin wannan sirrin. Amma Halima da Hashim sai Allah jiya ta yi ba za ta iya ɓoyewa ba, ya kuma tambaye ta dalilin jinsa ba yadda ya saba ba, to za ta fayyace masa ba za ta ɓoye masa ba, balle wannan babban al'amarin da ita ma ya gigita ta, ba ta san haka auren yake ba sai yau. Duk da tana jin kunya, amma ba ta jin akwai wani sirri da ya saura tsakaninta da Hashim. They are not ordinarily mata da miji, su abokan juna ne kuma sirrin juna. Ta ce actually, Hajji ta bani wani abu na ci. Ta faɗa tare da saurin rufe idanuwanta. ta kuma kifa kanta tsakanin kafaɗunsa kunya ce ta kama ta sosai ya yi dariya ya sumbaci idanun da ke rufe a hankali ya ce hajji ta cancanci a yaba mata allah ya ba mu sa'ar zaɓe insha allah sai ta maimaita hajjinta a dalilin wannan babban gata da ta yi mana kwanan su hajji falmata uku a gidan halima suka wuce port ta airport ɗin malam aminu kano suka raka hanan can ma suka kwana uku sannan suka koma maiduguri amma kullum suna makale da waya kamar masu tsaron su kada kaddara ta sake giftawa ta nesanta su da juna A can Abuja kuwa Professor Zubairu Numan yana zaune a makeken falansa abin duniya ya ishe shi. Shi ɗaya tal kamar tsohon maye a tafkeken gidansa, amma kamar marayan da ba shi da wani gata. Kwanan nan kuma tarin fuka ya sanya sha a gaba. Daga shi sai ma'aikatansa da hadimansa waɗanda duka maza ne ƙabilu. Ya soma tunanin to ko shi ma auren zai yi ne. irin na hanan da halima ya samu mai ɗebe masa kewa da miko miƙo to amma idan ya yi aure yanzu a shekarunsa saba'in yaya sunan wannan auren nasa in dai ba wadda za ta yi masa ta kaba ta cinye dukiyar da ya wanzar da rayuwarsa yana tara wa hanan da halima ba yana nan zaune yana tufka da warwara shi da zuciyarsa ya soma jiya wani irin hucin zafi ya kuma rasa daga ina zafin yake fitowa kan ajima kuma ya ji wani atmosphere na ɗakin na sauyawa da wani irin ƙauri mara daɗi Miƙewa ya yi da ƙyar yana tari yana rarraba idanu cikin son fahimtar abin da ke faruwa. Kawai sai ya hango ashe daga na'urar sayyaya ɗaki ne, hayaƙi kawai take fiddawa. da wani irin kauri baya raba ɗayan biyu wuta ce aka ƙaro mai tsananin ƙarfi ta janyo sanadin hakan kafin ya yi wani action ac ɗin ta kama da wuta ganga-ganga sai kuma gaba ɗaya wayarin na lantarkin gidan ma ya kama ce kake yi ta tas lantarki na haɗuwa da ɗan uwansa yana ba da feshin wuta daga inda duk wata wayar wuta take Ƙwallon tarki ya yi bindiga, duhu ya mamaye falon, sai hasken tartsatsin wuta. Da gudu ya soma neman hanyar tsira cikin tsananin gigita, amma kasancewar dare ne kuma ƙwayayen falon duk sun yi bindiga sun tarwatse sai ya rasa hanyar ƙofa. A lokacin ne ya fara salati yana kiran yaransa Jonathan, Jafaru, Solomon. Haka yake ta kira da iyakacin muryarsa, amma ina ba sa jinsa saboda suna can ɓangaren su sun gama ayyukansu na yau ga wuta ta kama ganga har ta fara cin kujerun falon labulaye da kuma kayan kallo da gudu ya dinga laluba har ya ji hannunsa ya kama marikin kofar wanda bai san ko ta ina ba ce ya murda ya shige ciki yana salati haɗi da ihu ashe ɗakin barcinsa ya faɗo nan matinin lantarkin ɗakin ya laso wutar hayaki ya tarnike har baya iya ganin komai amma ya san duk wasu muhimman takardunsa da sa suna cikin ɗakin nan wani salati ya saki mai kamar ihu ya nufi kobar da yake adana komai ya soma ƙoƙarin buɗewa tsabar rikici cewa ta sa ya manta password ɗin. Profesa Numan bai san san da ya fashe da kuka ba, ya daina hangen dukiya ya koma tunanin yadda zai tsira da ransa, gaba ɗaya bai san inda ya jefa wayoyinsa ba. Ya fi tunanin ya baro su a falo ne bisa center table daidai inda ya kwanta ɗazu. ya tabbatar idan ya ci gaba da tsayuwa yana tunanin hanyar tsiratar da dukiyarsa to zai kone ne a yi biyu babu shi da dukiyar hatta takardun halima da komai nata suna cikin kwabar ya fada ban daki ya taka masa, ya bude tagar ya danna kai amma karafan da aka yi wa tagar makari da su suka hana ko rabin kafadinsa shigewa haka ya dirgo daga kan tagar zuwa cikin bahon wanka karar da kashin kafarsa ya bayar ya tabbatar masa idan ba karyewa ba to tsagewar kashi sai ya tuna da kan telefon din cikin ban ɗakin da rarrafe ya isa inda telefon din yake hannunsa na rawa ya ɗaga ya yi dalin kod ɗin kiran mai gadi yana jin maganar mai gadin a sa ya ce shegun ina ciki zan mutu gobara a ɗaki na ku kawo min ɗauki na rasa hanyar fita ina toilet daga haka ya saki kan wayar sakamakon hayaƙi da tararin wuta da ya sarƙe shi ya soma tari yana kokawa da numfashinsa wanda ke neman ɗaukewa gaba ɗaya ba abin da yake son gani a wannan lokacin sai halima don ya fadda rai da rayuwarsa baki daya shegun bai yi wata wata ba ya kira fire service waɗanda aka fi sani da 'yan kwana-kwana duk ma'aikatan gidan sun fito da gudu jin ihun shegun da wutar da komai shegun ya danna kai cikin gidan don kubutar da uban gidansa kasancewar ya san kan gidan sosai ya danna kai da kayan sojojinsa ya zagaya ta kofar baya zuwa bangaren profesa ya fiddo shi daga ban ɗakin rai a hannun Allah shi kansa shegun wuta ta fara cin kayan jikinsa profesa kuwa hayaki da tararin wuta ya shidar da shi tuni fatar kafarsa ta salibe daidai lokacin da jiniyar yan kwana-kwana ta shigo layin kafin a shigar da shi ambulance ya ɗago idanu da ƙyar yana kallon yadda dan ƙareren gidansa ke cin wuta gidan da ya narka biliyoyin kuɗi ya gina shi domin 'ya'yansa halima da hanan ya kuma kwashe tsayin shekaru biyar yana gina shi gidan da ya yi rayuwa da safiya gidan da ya ƙunshi duk wani tarihi na rayuwar 'ya'yansa da dukiyoyin da ya tara ya hana su ci Yau gashi wutar duniya na lashewa a banza duk tarin wahalar nan ta NCC tana cikin sef sa, komai ya kone ƙwarmus hatta da kwalayen karatun Halima da ya kwace ba su tsira ba daga konewar wuta. Idanunsa suka shiga wani irin limshewa a hankali yake faɗin ya salamu sallim wani ɓangare na zuciyarsa na ta amsa kowar faɗa masa this is the end of Zubairu Numan. da tarin dukiyarsa da izarsa wani bangare na musantawa da cewa kana da sauran dama ta neman lahira tun da sauran numfashinka rai dai aka ce baya taɓa rabuwa da rabo sai dai idan ya ƙare daga haka idanuwansa da kwakwalwarsa suka rufe rub suka tsaya cik da aiki gaba ɗaya bai ƙara sanin me ke faruwa a gidan duniya ba mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba Kiti ikika tantanta jaruma a kudin 'yan mata nufin bakin masauki a zuciya